neman izinin ciwo bashin dala biliyan takwas da miliyan ɗari shida da casa'in da fan miliyan ɗari da shugaba Tinubu ya tura majalisa ya ƙara nuna buƙatar kuɗi da gwamnatin ke yi ta hanyar ciwo bashi da kuma ya sake tado batun sayar da ɗanyen man bisa bashi duk da ɗimbin bashin da gwamnatin ta gada. Masanin ƙididdiga kuma wanda ya tallafa wajen lissafin ƙuri'un shugaba Muhammadu Buhari a ɗakin bayyana sakamako a dubu biyu da sha biyar, Farfesa Sadiq Umar Gombe ya ce labari mai inganci ya tabbatar da dogaro kan kuɗin mai a yanzu aikin baban giwa ne. man da muke da shi a Najeriya yanzu labari sahihin labari yana magana cewa shugaban kasa da ya gabata kafin ya tafi an sai da man shekara shida na Najeriya wannan da ya shigo watanni kaɗan yayi ya sai da man shekara uku yanzu shekara tara nan gaba wannan har da zai shekara za a shekara takwas a wata gwamnati mai zuwa sai ta shekara takwas din bata gama biyan man da aka karɓa ba shekara tara shekara ɗaya ma tukun za a sake wata ta zo ana yi so duk abin da aka sayar yanzu kusan za a rinka biyan abin da aka ne halin da kasan nan take ciki na basu sukan nan basu sukan nan wasu kasashe suna ci bashin su ba ce bashi haramun bane amma duk kasan da suka ci bashin zaka samu sun yi wani abu na ci gaba da kuma yana sake kawo wani abu mu ko bashin nan za a ci shi ne a yi sama da faɗi da babakin da shi ya faɗa a aljihun azzaliman wakilai da shugabannin gwamnatoci a ƙare a nan ba a tunan talaka mutum ya ɗabi abin da baya bukata. Shin ina gaskiyar wannan ikirari ko raɗe-raɗe? a zantawa ta musamman da muryar Amurka mai bawa shugaba Tinubu shawara na musamman kan siyasa da ayyuka na musamman Ibrahim Kabir Masari bai tabbatar da labarin ba ko bai kore shi gaba ɗaya ba. yana mai cewa tuni-tuni a yanayin da ake ciki ba zai taimaka wa kasar ba. Wato ni Malam Nasiru na giga maka uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya da APC ɗin nan duka gaba ɗaya da Malam Bala Tanimu Ashiru da Meja general Muhammadu Buhari ta tsohon shugaban ƙasa a jam'iyyance a gwamnatin APC wasu ɗaya ubansu ɗaya. wake da laifi wane ne baya da laifi ina ganin ba abu bane domin ba abin da zai haifar mana illa ba wata sabuwar fitina a cikin gida ba in ma dai menene wanda Allah ya ba mulkin nan yanzu yake tafiyar da ragaman Najeriya insha Allah muna ganin cewa Allah zai sa mashi hannu Allah ba zai bashi da iyawar shi ba Allah zai iya mashi kuma insha Allah za a ga canji Wato dai gara a bar kaza cikin gashinta a ci gaba da tafiya haka ya fi alheri ko? Ai babu mu an babu amfani abin da ya faru ya riga ya faru kuma ni ina ganin kamar da nake gaya maka ba bane idan ma ka yi surutu din ba za ka samu wancan abin da ke tunanin cewa ko ya faru za a samu waraka ba illa ƙara ɓacin rai da ƙara kawo rarrabuwar kawuna a tsakankanin mabiya waɗannan mutanen guda biyu ba. Tashin farashin dala kan naira da mizanin tashin farashi fiye da kashi 27 cikin 100 na nunawa a tsakanin talakawa har ma da matsakaitan masu samu inda ala tilas mutane kan sauya tsarin rayuwarsu zuwa kappa-kappa kadaran ran han. Nasiru Adamu ilikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.